بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إن إنما يتقبل الله من المتقين لئن نفذت إلي يدك لتقتلني ما أنا ببافض يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل النفس الناس جميعا ومن أحييها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون نعم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين wa ba'at a wannan dare na juma'a daren biyar ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya dace da daren goma ga watan mai ayyar 2019 allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi na karatun alkur'ani mai girma tare da tafsirinsa a cikin wannan masallaci na Usman bin Fodio muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kada mu ce komai sai abin da ya dace da abin da Allah ke so karatunmu adaran ma zai fara daga aya ta 27 duk da da yake raddul azhan muke karantawa za mu karanci sharhin da mu karanta ba na ayata. 28 saboda ka adaran ma bismillah wattu alaihim wattu alaihim naba abuna ya adama bil haqqi id qawwa qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك لا قال إنما يتقبل الله من المتقين نعم karatunmu da ya gabata mun tsaya inda Allah ke cewa qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatihuna fil ardi fala tas'al al qawmi fasiqin wato sai Allah ya ce wa annabi Musa fa innaha muharramatun shi wannan gari ko wannan ƙasa na kan'an ƙasa ce wacce take haramtacciya a kansu arba'ina sanatan ko ƙasa ce da aka haramta musu har shekara arba'in ba za su shige ta ba amma bayan shekara arba'in suna iya shiganta ko kuma ƙasa ce da aka haramta musu shiganta har abada su dai waɗannan sai dai wasunsu ko yaran da suka haifa saboda haka arba'ina sanatan teho fil ardi sa'annan za su yi ta ɗemuwa suna ta kai kawo bayan ƙasa wato har shekara arba'in fala ta sa'al alqawmil fasikin, kada ga nuna wani baƙin ciki kan wato kan ko abin nan game da musifar da ta samu mutane wanda suke fasikai to bari mu dawo kan sharhin mu ko na Abdul Azhar malam yace ruwiya an ruwaito annahum kanu yasiruna al-laila jaddina sun kasance suna tafiyar dare tafiya kuma sosai babu ƙiya a cikin tafiyar fa idza asbahu idan suka wayi gari izahun fil mawdu'i alladhi ibtada'u minhu sai su ga sunan a bigiran da suka fara tafiya a farkon daren jiya wa yasiruna an-nahar haka na in gari ya waye za su fara tafiya yini gaba daya kuma tafiya sosai kazalika shi ma in suka yi tafiyar yinin idan aka kai dare za su huta sai su fahimci cewa fa sun sake dawowa inda suka fara malam ya ce kazalika haka aka yi ta yi ko haka suka yi ta yi hattan ƙarabu kulluhum har suka ƙare gaba ɗayansu suka mutu gaba ɗayansu illa mallan ya bulughin ishirina sai wa'inda ba su kai shekara ishirin ba su suka rayu ƙila wasu maluman tarihi sun ce wa kano sittamiyati alfin yawansu ya kai mutum dubu shida kaga sun zarce rabin miliyon kenan suna da yawa wa mata musa wa mata haruna wa musa fittihi annabi musa da ɗan annabi harun duk sun mutu a wannan yanayi na ɗemuwa wa kana rahmatan lahuma wannan mutuwa da suka yi cikin yanayi na ɗemuwa wato wani jin kan Allah ne gare su su su biyu wa azaban li ulaika sannan kuma wata uquba ce ga waɗannan da suka saba wa Allah wato waɗancan da suka saba wa Allah rabbahu inda mautihi annabi Musa alaihi salam ya roƙi ubangijinsa lokacin da ya zo dab da mutuwa an yudniyahu min al muqaddasa ramyatan bi hajarin da cewa Allah madaukakin sarki ya kusantar da shi wannan ƙasa mai tsarki ƙasar Kan'an ko Baitul Maqdis ya kusantar da shi wato wannan ƙasa ya zamanto tsakaninsa da ƙasan kamar matsakaicin mutum ya ɗauki ya dauki dutse matsakaicin dutse ya jifa da shi inda dutsen zai kai to ya zamanto tsakaninsa da ah, wannan kasa mai tsarki da aka ce su shiga sannan kuma wanda suke tare da shi suka ce ba za su shiga ba fatnahu Allah maɗaukin sarki ya karba masa addu'ansa wato ya kusantar da shi zuwa ga wannan kasa mai tsarki kama fil hadith kama yadda ya zo cikin hadisi in ji malam wa nubbiya sannan yusha'u da muka ce yana daga cikin wakilai goma sha biyu da aka tura domin su je su dubi irin halin da wannan ƙasa ta kan'an take ciki su dawo su gaya annabi musa domin su san irin shirin da za su yi to shi yusha'u nubbi'a allah ya ba shi annabci ba da arba'ina bayan wato abin nan ya kai shekara arba'in kenan da aka bashi annabci wa umira bi qitalil jabbarin sai aka umarce shi ya jagoranci yakar waɗannan kan'anawa da a lokacin da annabi Musa ke raye jama'a su suka ce ba za su bi shi ko ba za su shiga ƙasarsu su yaƙe su ba fasara bi man baqiya minhum saboda haka shi annabi yusha'u hmm? annabi yusha'u ko yahushu kamar yadda su isra'ilawa suke kiransa ya tafi biman baqiya minhum tare da mutanen da suka regu wanda ba su mutu ba daga cikin mutum dubu ɗari shida ɗin nan wannan duka bayan mutu annabi musa da annabi harun wa qatalahum sannan ya yaƙi mutanen kan'an wa kana yawmul jum'ati wato yakin ya kasance ne ranar juma'a wa waƙafat lahu shamsu sa'atan Allah maɗaukin sarki ya riƙe masa rana har na awa guda kafin ta faɗi hatta faraga min qitalihim har dai sai da ya gama cin nasara akan abokan gabansa wayannan jababirawa mutanen kan'an وروى أحمد في مسنده إمام أحمد يروي cikin مسند إنسا واتو wato أن الشمس واتو حديث cewa ita rana lamtu tubas ala basharin Allah maɗaukin sarki bai taɓa riƙe rana ba ya ta tafiya ya riƙe ta bai taɓa yin haka ba wa ɗaya daga cikin mutane illa liyusha sai ga annabi Yusha kawai layaliya sara ila baitul maqdis wato a kwanaki ko a dare raida ya tafi yaki zuwa baitul maqdis intaha wannan hadisi na imam ahmad ya ruwaito shi wato hadisi ne na 8315 cikin musnad ahmad wanda sahabi abu huraira ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa lam tubas ala bashari rana ba taɓa riƙe ta ba aka tsare ta saboda fa'idantar wani mutum illa li yusha sai ga annabi yusha layali ya tsara ila baitul maqdis a ran da ya tafi yaƙi baitul maqdis kamar yadda muka karanta yanzu wani hadisi hadisi ne wanda yake sahihi malam ya ce wa hubisat li nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratayn amma an tsare rana sau biyu saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idahuma yawmal khandaq tsare rana da aka yi na farko an tsare masa ranar ranar khandak yakin khandak ai eh, hina shughilu an salatul asr lokacin da kafirai suka shagaltar da su har ba su samu suka yi sallar la'asar a cikin lokaci ba hatta gharbat shamsu har dai rana ta fadi faradda Allahu alaihi hatta sallal asra Allah ya dawo da ranar har ya sallar asar rawa zalika tahawi tahawi ya ruwaito wannan hadisi in ji malam wa qala ruwatuhu thiqatun yace wanda suka ruwaito wannan hadisi mutane ne na kwarai sosai wasaniya tsare rana da aka yi wa annabi sallam na biyu shine sabiyatul lailatul isra safiyar daren da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isra'i ya dawo hinan tabar al'ir lokacin da wato ya saurari dawowar ayarin yan kasuwa na mutanen makka haisu akbara bi qudumiha inda gurubi shamsi a lokacin da ya bada labarin cewa za su iso lokacin da rana ah, za ta faɗi to gaskiyan lamari dai shine kamar yadda wannan hadisi ingantacce ya ce annabi ya ce da bakinsa ba a taba tsarewan dan adam rana ba sai annabi yusha'u kawai wannan shine gaskiyar lamari cewa an tsarewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rana har sau biyu wannan magana ba ta inganta ba imam dahawi ya kawo wannan asar cikin abin nan sharhu mushkilul asar asari na dubu ɗaya da sittin da bakwai amma ba ingantacce ba ne haka nan wannan kissa da take cewa wato bayan annabi sallam ya dawo daga isra'i an yi abin nan cikin dare an yi tafi an ya yi isra'i zuwa baitul maqdis da safe yake gaya wa shugabannin makka a dakin kaba yake ce musu jiya ya tafi baitul maqdis suka ce ah, muhammad lafiyanka muna makka tare da kai jiya ka ce ka tafi baitul maqdis Ya ce eh suka ce to ba mu labari ba mu labari ina wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza idan dai har ka tabbatul majlis za mu sani to dulla da suka gaya tambaye shi Allah madaukakin sarki sai ya gaya masa sai ya gaya musu kuma abin ya to daidai suka ce to daga cikin abin da suka gaya masa suka ce ayarin yan kasuwan mu gaya mana yanzu ina suke yace ai suna wuri kaza kuma insha Allah za su iso makka a lokaci kaza to an dai yi wannan amma maganar cewa wato an tsare rana wannan bai inganta ba wannan shi ya kamata a sani saboda haka da abin ba da shawara ne sai mu ce da malam bai kawo wannan asar ba a wannan wuri wal maqsudu bil qissa malamin mu Abubakar Mahmud Gumi yace abin nufi da wannan kissa da muka ji hmm, shine inna kulfal wa'adi cewa saba alkawari Allah ya danka maka alkawari ka saba ka kasa cikawa wa tarkal amali bi amrillah da barin aiki da umarnin Allah wato yudkhilu al-mukhalifina ma man kana fihim min as-salihin al-qilla fi ta'abin shadidin zai shigar da waɗanda suka saba suka saba wa Allah waɗanda kuma suke tare da salihai wanda suke ɗan kaɗan zai sanya su cikin wahala kun ga annabi Musa bai saba wa Allah ba ya saba Allah ne annabi Haruna bai saba wa Allah ba shi kansa Yusuf da Kalib ba saba Allah ba waɗannan eh, ba saba Allah ba domin sun yi daidai annabi Musa da Haruna bai saba wa bangijinsa ba shi ya yarda da tafi wannan yaƙi sannan annabi yusha'u da kalib su ma sun idda su tafi amma sauran isra'ilawa sun ƙi shi yasa Allah ya horar da su da kasancewa cikin ɗaya har na nawa har na shekaru arba'in saboda haka mushkilar kenan shi yasa dole masu wa'azi su dage su ta wa'azi kada su damu da wautar masu wauta da zagin masu zagi da sharrin masu sharri domin dama Allah ya ce wattaqu fitnatan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa na'am ta'lamu anna Allah shadidul iqab Allah ya ga mana cikin suratul anfal cewa mu kiyayi wato saba wa shari'a shine wattaqu fitnatan wato ku sanya kariya tsakanin ku da fitinan da in ta zo idan kuka yi abin da zai jawo ta zai kawo ta ta zo la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ba wai za ta shafi waɗanda suka yi zalunci ba ne kawai daga cikin ku a hadda wanda ba su yi zaluncin ba haka abin yake duk wata musiba da wasu wawaye cikin al'umma suka jawo in ta zo za ta shafi kowa da kowa shi yasa dama masu hankali za su yi kokarin su fahimtar da wanda ba su fahimta ba cewa don Allah kar a jawo musiba kar a tada musiba kar a saba wa shari'a domin idan sakamakon abin ya zo zai shafi kowa da kowa illa dai iyaka ga mutanen kirki zai zama to wanke zunubi gare su rahama gare su su ko ga masu laifi zai zama to kamu ko kafara gare su wannan shine bambanci shi na nan mala yake cewa hakan yudkhilul mukhalifina zai shigar da masu sabawa Allah ma man kana fihim tare da waɗanda suke tare da su min salihin alqilla na daga na gargaru waɗanda suke yan kadan kamar yadda ya faru a wannan kissa ta Annabi Musa da jama'arsa fi ta'abin shadidin wa dawilin wato cikin gajiya mai tsanani ko mai tsawo wallahu alam Wafiha har yanzu cikin wannan kissa ta mutanen Musa da ta mutanen ta annabi Musa da mutanensa tambihul lana ma'ashar muslimin law kunna naqil wata fadakarwa ce ta musamman gare mu mu al'ummar musulmi in dai mun kasance masu hankali bai kamata mu yi wa annabin mu abinda mutane annabi Musa suka masa ba da suka ce lan nadkula abadan ma da mu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ba daidai bane a ce wannan al'umma muhammadiyya za ta gaya wa manzonta irin wannan magana ya kamata mu ɗauki darasi lokacin da mutane annabi musa suka gaya masa irin wannan magana ba daɗi suka ji ba sun shiga cikin ɗaimuwa yanayi na ɗaimuwa har shekara arba'in to saboda haka saba wa manzon allah musiba ce dole al'ummar musulmi su tabbatar da cewa ba saba wa Allah ba ba saba wa umarnin annabinsu Muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallam ba to nan kissar annabi Musa da jama'arsa ta tsaya cikin wannan nukta thumma zakara qissatan ukhra sai kuma Allah madaukakin sarki ya ambaci wata kissar kuma daban har yanzu to bayyinu da take bayyanar da cewa أن ارتكاب أخف ذنب عمدا wato aikata wani ƙaramin zunubi da gangan ya tarattabu alaihi irtikabu kaba'ira Abin abinda zai biyo bayansa shine aikata babban zunubi mai yawan nauyi sosai saboda haka mai hankali tun tashin farko kada ya yadda ya aikata zunubi ko min wato mutum ya ta gujewa zunubi komin kankantarsa domin in ka buɗe wa kanka ƙofar aikata ƙaramin zunubi da shiganka ka ƙaramin zunubin wannan zai zama to sanadin faɗawarka cikin mai cikin babban zunubi lam yasbu takallusu sai sun ma yasbu takallusu minhu wato mutum yana faɗa cikin zunubi babba mai nauyi wanda kuma fita daga cikin wannan zunubi zai yi wahala a wannan kissar faƙala sai Allah ya ce watlu ya Muhammad alaihim karanta musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karanta wa al'ummanka ay ala qaumika karanta musu naba'a ibnai adam ko naba ibnai adam karanta musu labarin ‘ya'yan annabi adam biyu habil da qabil cikin ‘ya'yan annabi adam alaihi salam akwai qabil da habil karanta musu labarin waɗannan mutane biyu bil da gaskiya ay muwafiqan lima sabata fi kutubil awwalin karanta musu kissar su a bisa gaskiya ta yadda zai dace da yadda kissar take cikin littattafan magabata liyarifu sika nubuwatika domin al'ummar duniya su san gaskiyar annabcinka muta'alliqun bi utlu ai shi wato ifqarraba karanta musu ifqarraba qurbanan lokacin da su yaran nan na annabi adam biyu suka gabatar da wani baiko ilallahi zuwa ga Allah wa huwa kafshun li habil wato shine rago shi habil ya gabatar da rago ga Allah saboda bautar Allah wa zar'in da kuma kayan gona liqabil ga shi qabil fataqubbila min ahadihima Allah ya ce sai aka karbi baikon daya ɗaya daga cikin su sai aka karba masa baikonsa wa huwa habil shine habil bi an nazalat narun min as-sama'i fa akalat qurbanahu wata ta sauko daga sama ta cinye wannan baiko nasa walam yataqabbal min al-akhar amma ba a karɓi baikon ɗayan ba wato baikon qabil wa huwa qabil fa ghadiba sai yayi hushi wa abmar hasada fi nafsihi ya koyi hasada ko ya sanya hasada cikin zuciyarsa wato hasadar dan uwansa shi qabil bai ce komai ba ila an hajja adam har zuwa lokacin da annabi adam ya tafi aikin hajji qala sai ya ce wa ɗan uwan nasa la'aqtulannak wallahi zan kashe ka ƙala lima dan wannan sahabi ce don me zaka kashe ni qala litaqabbul qurbanika duni saboda karɓan baikonka da aka yi ni ba a karbi nawa ba shi yasa zan kashe ka Ƙala sai dan wannan shi habil ce da shi innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin abin da ke faruwa shine Allah na karɓan baikon mutanen kirki ne masu takawa kai ko baka yi takawa ba wato anan ana cewa annabi adam alaihi salam yayan da yake haifa ta gwaye ne kowane ciki namiji da mace sannan kuma da yake su ne farkon mutane kaga ba yadda za a ce yayan za su yi aure daga wata zuriya daban ko daga wasu jama'a daban saboda haka kowane ciki da na na hawa za ta haifa zai zamanto wato ‘ya'ya biyu namiji da mace idan suka girma sai namijin wannan ciki ya auri ta macen wancan ciki haka ake ta yi to sai aka zo kan ƙabila da habil ƙabila an haife shi tare da yar uwarsa mace amma kyakkyawa ce sosai ta fi kusan an ce ta fi sauran 'ya'yan annabi adam kyau habila yar uwarsa kyawunta bai kai kyawun yar uwar kabila ba wanda aka haife su ciki guda to ka'ida kuma shi habila zai auri yar uwar kabila wanda aka haife su ciki guda kabila ce shi bai yadda ba ya za a yi haka saboda haka shi zai auri yar uwarsa da aka haife su ciki tare ba zai auri wantan yar uwar habila ba to aka yi kokari dai a gamsar da shi ya ki to shine aka ce to yanzu abinda za a yi sai a ba wa Allah zaɓi kowane daga cikinsu cikin sana'arsa ya ba da baiko ya ce ya ba wa Allah kyauta saboda haka Allah zai aiko da wuta duk kyautar da ya karba sai wuta ta cinye wannan abin wanda kuma kyautarsa wuta ba ta cinye ba to Allah bai karbi kyautar ba kenan shi habil kiwo yake yi saboda haka sai ya nemi dabba mai kyau cikin tumaki ko awaki da yake kiwatawa ya bare ce to ni ga abin da na bawa Allah shi kuma kabil noma yake yi maimakon ya kawo wani abun kirki cikin abin da yake nomawa sai kawo hatsin da ba mai kyau ba ya ce to shi ma ga nasa Allah ya aiko wuta ta cinye ragon habila ba ta ci amfanin gona na kabila ba sai aka ce to Allah riga ya hukunci habila shine mai gaskiya saboda haka ga abin da ya hukunci shi zai auri wannan uwa ta ta kabil kabila ya hushi ya ce bai yadda ba wannan dalili eh, wannan shi yasa ya ga ɗan wansa cewa zai kashe shi to da ya ce zai kashe shi ɗan wani ya tambaye shi mai dalili ya ce ai ai kai an karɓa maka baikunka ni ko ba a karɓa mini ba ɗan wani ya ce to ai ai dama an gaya mana Allah ba zai karɓi baikon kowa daga cikin mu ba sai mai tsoronsa sai wanda ya masa da'a cikin abin da ya faru kai ba kai da'a ba sai, ta yaya Allah zai karɓi baikonka sai ce dai zai kashe dan wannan nasa saboda haka sai dan wan ya ce me la in basatta بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك نعم إني أخاف الله رب العالمين يتي لئن لا مقسم يتي والله idan basatta ilayya yadaka ay madatta ilayya yadaka idan har ka miƙa hannunka zuwa gare ni litaktula ne domin ka kashe ni ma ana bi basitin yadiya ilayka li aktulaka to ni ba zan miƙa hannuna zuwa gare ka domin in kashe ka ba in dai kai ka yanke hukuncin cewa za ka kashe ni ka daga hannunka domin ka kashe ni to ni ba zan yi abin da za ka yi ba inni akhafu Allah rabbal alamin lalle ni ina tsoron Allah ubangijin talika fi katika game da kisan ka ba kashe ka bane inni uridu inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar وذلك جزاء har yanzu habil da ƙabil ya ce zai kashe shi ya ci gaba da cewa inni lalle ni uridu ina nufin an tabu abi ismi ka dawo da zunubi na ka dawo da zunubin kashe ni da za ka yi wa ismika da kuma zunubinka allazir takaftahu min qablu da zunubin da kake da shi kafin ka kashe ni ba kawai zunubai nau'i biyu ba kenan dama kana da wasu zunubai kafin ka kashe ni bayan ka kashe ni kuma yanzu za ka sake samun wani zunubi na kashe ni to ni ina son ka dawo da zunubi na wato da zunubin da ka samu saboda dalilin kashe ni da kuma zunubin ka da dama kake da shi fatakuna min ashabin nar daga nan kuma shikenan sai ka zamanto cikin mutanen wuta Allah ya sauƙaƙe wala uridu an abu'a bi ismika idza qataltuka fa na min ni ba zan so na dawo da zunubin kashe ka ba ballantana in kasance daga cikin ma'abuta wuta bana son wannan ni qala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki yace wa zalika jazaa'u zalimin wannan ko dama shine sakayyar azzalumai ko dai Allah ne ya faɗi wannan ko kuma a'a ƙarashin eh, maganar shi habila ne duka yana inganta shi yasa malam yace wa yumkinu an yakuna min tamamin kalamin habil zai yi wannan ma magana ce ta shi habil ni ina son ka dawo da zunubin kashe ni da zunubin da dama ake da shi shikenan daga nan kaya ka zama to dan wuta ni ba na son a ce yanzu na ɗauko wani zunubi na kashe ka ni in zamanto dan wuta ina tsoron wuta ni ba na son. idan ka kashe ni ga zunubin kashe ni ga zunubin da za ka taɓa yi to wuta za ka tafi domin dama wannan shine sakayyar masu zalunci masu ƙetare iyaka masu kashe wani ba tare da haƙƙi ba to me ya faru فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ya dace a ce ƙabil ya wa'azantu ka san wasu shaidan kan eh, abin nan eh, kan ɓadda su ya ɓadda hankalinsu ga gaskiya su kasa fahimtar ta ƙabila ya kamata a ce tun lokacin da suka gabatar da baiko sana karbi na na ɗan uwansa ba a karbi nasa ba ya zamanto ya dawo ya yi nadama ya yi wa mahaifinsa da'a ya yi wa ubangijinsa da'a a huta al'amari ya ƙare ya kamata a ce ya yi haka amma ya ki ya toge yana cewa dan wansa zai kashe shi dan wan shi ma masa wa'azi in ba ka kashe ni wuta za ka tafi ya kamata a ce ya ji tsoron Allah ya dawo ya yi nadama amma ina ya toge ya ci gaba da tafiya wato akan abin nan akan hanya wacce take bata dace ba Allah ya sauƙaƙe fadawwa'at ay zayyanat lahu nafsuhu sai ransa tunanin sai ya kawata masa kashe dan uwansa ay qatla akhihi faqadalahu ya kashe dan uwan nasa shi habil to da ya kashe shi me ya faru domin tun da suke ba su taba ganin gawan wani ba ba wanda ya taba mutuwa an ce mutuwan farko kenan mutuwar shi habil da dan uwansa Qabil ya kashe to tunda yanzu Qabil ya kashe dan uwansa gawa yanzu ba iya yin komai fa asbaha fasara min al khasirin sai ya kasance daga cikin masu hasara bi qatlihi da kashe dan wannan nasa walam yadri ma yasna'u bihi ya zamanto bai san me zai da gawan ba ya zai da gawan bai sani ba ya kiɗi ya rikice li'annahu awwala mayyitin ala wajhi al-ardi domin shi habila ya zan ne farkon matacce a duniyan nan min bani adam daga cikin da adam Sa'ura ka fahama lahu ala bahrihi sai rungumi dan wan nasa ya rungume shi a bayansa yana ta yawo da shi yana ta wahala da zufa da wane ne da sauransu ya da yadda zai yi bayan ya wahala sai Allah ya so ya kawo ƙarshen wahalarsa bayan ya ji jiki Allah ya ce fa ba'a sallahu ghuraban يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه نعم قال يا ويلتى أعجبت أن أكون مثل هذا الغراب أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين bayan ya sha wahala fa ba sallahu ghuraban sai Allah madaukakin sarki ya turo wasu hankaki hankaki biyu yabhasu fil ardi sai Allah ya turo wani wani hankaka tare da mataccen dan uwansa wani mushin dan uwansa hankaki biyu ɗaya mai rai ɗaya matacce yabhasu fil arbi shi wannan mai rai ya to yana yana ta bincike cikin ƙasa wato yana tone ƙasa ayan bushu turaba min qarihi yana tona ƙasa da da bakinsa wa birjilaihi da kuma kafafuwansa wa yusiru ala ghurabil mayyitin ma'ahu sannan yana binne matacciyar hankaka da ke tare da shi hankaki ne biyu Allah ya turo su ɗaya matacce ɗaya mai rai kabila bayan ya sha wahala sai ga ga wannan hankaka mai rai da mara rai maran yana tona ƙasa da bakinsa da ƙafansa sannan yana iban ƙasan da bakinsa da ƙafansa yana tulawa kan gawan ɗan uwansa saboda haka kabila yana kallo har ya ga cewa hankakan nan ya binne ɗaya hankakan bayan fa ya sha wahala eh wani hatta warahu a yambushe turaba bi min qarihi wa birjilaihi wa yuthiru ala gurabin mayitin ma'ahu hatta wara har da ya binne abin nan mataccen hankakan Allah ya yi haka ne liyuriyahu domin ya nuna wa ƙabil kaifa yuwari a ta yadda zai binne gawan ɗan uwansa Allah ya yi abin da ya na turo hankaka mai rai da matacciya sannan ƙabila ya ga yadda mai rai ɗin za ta binne matacciyar domin shi ma ya ɗauki darasi ya koyi darasi ya menene ya binne abin nan gawan ɗan'uwansa. ko kuma Allah ya koyan kakan yahu domin ya nuna wa hmm? yanzu ba cewa Allah ya nuna wa kabila ba ya turo hankakan domin hankakan ya nuna wa kabila idda zai binne gawan dan uwansa duk yadda mutai ya dauka dai yayi yuriyahu kayfa yuwari ay yasturu sawata akhi ay juffata akhi yadda zai binne gawan dan uwansa da ya ga hankaka binne gawan dan uwansa kala sai ya ce ya wailata ya wailata ya ce kaito na kaito rashin dabara ta an kakan dan ba fi ni wayo don ya sha wahala ya yi ta yawo da gawa ya je nan ya je nan ya sha wahala sosai saboda haka ce kai tona a ajastu an akuna misli hadha al yanzu na kasa tunanina ya kasa ka irin tunanin tunanin abin hmm? na hankakan nan ne ta shan wahala أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري نما إن بني سوءة أخي قاور أموانه فأصبح من النادمين saboda ka yi ayi gari yana cikin masu nadama ala hamlihi akan irin yadda ya ɗauki gawan ɗan uwansa ga nauyin gawa yana ta yawo da shi ya rasa yadda zai yi bayan ya koyi darasi daga wurin hankaka ko wa hafara lahu wa warahu saboda haka sai ya tona abin nan sai ya tona dan wannan nasa kabari ya binne shi ya yi nadama ya waye gari cikin masu nadama amma nadama kawai tana isa a ce tuba ba ta isa a matsayin tuba sai an hada da wasu abubuwa wanda kuma shi kabila bai kawo su ba yayi yi nadama ba nadamar kisan dan uwansa ba a'a nadamar wahala da yi na daukan gawa yawo da gawan dan uwansa shi yasa ma da ce wa mujarradun nadami laysa bi taubatin kawai tuba kawai haka ba za a dauke shi tuba eh, abin nan nadama kawai haka ba za a dauke shi tuba ba li'anna taubata domin ita tuba innama ta tahaqqaqu tana tabbata ne bil iqla'i ta hanyar barin zunubi tuba kenan ba wai kawai kana cikin zunubi kana aikata zunubi ba kuma kana rika cewa zuciyar kawai ka tuba ko a harshen ka tuba wannan ba tuba bane shi yasa Allah madaukin sarki da ya umurci musulmi ko mu'mine da tuba sai ya ce tubu ila Allah tabatan nasuha ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tabatan nasuha na'am haka Allah ce cikin suratul tahrim ya ku wanda kuka yi imani tubu ilallahi ku koma zuwa ga Allah domin ma'anar tuba komawa ku koma zuwa ga Allah taubatan komawa nasuhan mai kyau wanda ya dace da shari'a komawa nasuhi hausawa suna kiransa wata tuba irin na zaren bunu don duk wanda ya zare bunu ba zai iya sake mai da shi ba kuma ya zauna Shi ne ya zamanto al mutum ya ciru ka bar aikata aikin zunubin ka bar shi ka ƙi abin shine mana bil iqla wal da kuma ƙarfafa niyya ala alla ya'ud cewa mutum ba zai dawo ba ya ƙarfafa niyya ba zai dawo kan wannan zunubi ba sannan wata daruki ma ta tadarukuhu da kuma wato riskar abinda ke iya yiwuwa a riske shi idan da kudin wani ka kwace to nan zan kamar da kudin kaga wani yana kana da dama dama ka kwace masa kudi naira dubu daya to mayar masa da kudin ai kana iyawa farko kai nadaman abin da kai ka karfafa niyya cewa ba za ka sake yi ba sannan kuma ka gyara kudin kamar da muka ce naira dubu kwace masa to mayar masa da naira dubun take wannan shine tuba taubatan nasuhan kenan saboda haka nadamar da kabile yayi da Allah ya ce fa asbaha minan nadimin dinnan falam yandam bayyana dama nadamar ta'ibina nadama irin masu tuba tuba irin na shari'a ba Allah ya ce min ajli zalik min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsa بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون نعم من أجل ذلك الذي فعله قابيل أي سبو ونن لن ينأيكي da ƙabila ya aikata na kashe ɗan uwansa habil ba tare da wani haƙƙi ba sai tsabar son zuciya da hasada da rashin ganin girman shari'a saboda wannan ɗanyen aiki da ƙabil ya yi katabna ala bani isra'il muka rubuta ko muka wajabta wa isra'ilawa hukumar kisas hukuncin kisasi idan wani ya kashe wani shi ma a kashe shi idan wani ya yanke wa wani hannu shi ma a yanke hannunsa idan wani ya yanke wa wani kafa shi ma a yanke masa kafansa idan wani ya kwakule wa wani ido shi ma a kwakule masa idonsa idan wani ya yanke wa wani kunne shi ma a yanke masa kunnensa idan wani ya gutsure wa wani hanci shi ma a gutsure masa hancinsa wannan dokoki Allah maɗaukakin sarki ya rubuta wa Isra'ilawa su sun zo cikin attaura wata saboda wannan muka rubuta wa isra'ilawa annahu ai ash'an shaan ai yadda sha'ani yake man qatala nafsan duk wanda ya kashe wani rai bi ghairi nafsin ba tare da kashe rai ba idan wani rai idan aka kashe wani rai saboda shi ran ya kashe wani rai wannan ba laifi bane an fahimci abin wani ya zo ya kashe wani bisa zalunci sannan hukuma ta ba wa wannan da aka kashe masa ko waɗannan da aka kashe musu ɗan uwa su kashe wannan kisan farko laifi ne kisa na biyu kuma fa ba laifi ba ne yawwa ai bi gairi fasadin wato abin nan eh, bi gairi nafsin qatalaha ba tare da wato ita wancan rai ta kashe wani rai ba aw bi ghairi fasadin ko ko wani ya kashe rai ba tare da ran yayi barna ba a bayan ƙasa atahu wato ba tare da ran ya zai kewa wani barna ba aitil ardi a bayan ƙasa hmm? min kufrin na kafurci kamar kafurci musulmi in ya ridda hukuncinsa a kashe shi haka yake rubuce a cikin eh, eh, abin nan eh, littafin musulunci auzinan ko kuma wani ya yi zina nan ma kashe shi za a yi na kashe shi za a yi haka yake rubuce a cikin littafi saura kuma wani ya zo ce ai musulunci ya cika tsanani to haka yake a cikin a cikin baibul ma eh, kwarai da gaske a cikin leviticus littafin abin nan eh, eh, mutanen lawi a leviticus a sura ta 20 aya ta tara an rubuta aka ce hukuncin wanda ya zagi iyayensa ya zagi ubansa ko ya zagi uwarsa a kashe shi wannan nasti ne ba cikin ko duk wani baibul kowa mai duk wani mai baibul ya je dubi Leviticus zai ga wannan sura ta 20 aya ta tara har yanzu a Leviticus sura ta 20 aya ta goma an rubuta wanda ya zina hukuncinsa a kashe shi har yanzu a Leviticus sura ta 20 aya ta goma sha uku an rubuta wanda ya yi luwaɗi namijin da ya saru da namiji a kashe shi har yanzu a Leviticus a sura ta 20 aya ta goma sha biyar an rubuta ɗan adam da ya je ya saru da wata dabba a kashe ɗan adam ɗin sannan dabbar ma a kashe ta shi ma haka hukunci yake a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu an rubuta a cikin Leviticus sura ta 20 aya ta 27 wanda ya bokanci in aka kama boka hukuncinsa kisa an fahimci abin har yanzu an rubuta a cikin Leviticus sura ta ishirin aya ta goma sha hudu wanda ya sadu da mata tare da uwarta a ƙona shi da wuta har ya mutu wai na abubuwa haka za ka rika gani hmm? kai wanda ya aiki ranar asabar yana rubuce abin nan a exodus a sura ta talatin da ɗaya aya ta goma sha hudu da sura ta talatin da biyar aya ta uku cewa wanda ya aiki ranar asabar hukuncinsa kisa a kashe shi a jefe shi da duwatsu za a jefe shi ya mutu yana rubuce cikin numbers na attaura ne fa kasan leviticus da exodus genesis da numbers deuteronomy wai na littafai guda biyar su ake kira attaura saboda haka attauran kenan nan ba littafan annabawa ba kananan annabawa a na annabi musa kenan na asali ya zo cikin numbers a sura ta goma sha biyar aya ta talatin da biyar zuwa aya talatin da shida wanda ya aiki ranar asabar a jefi a sanya mutane su jefe shi su yi ta jifansa da duwatsu har sai ya mutu wannan hukunci duk yana rubuce a baibul in kowa to mu dawo kan karatunmu ko malam ya ce min kufrin wato ko ne kashe rai ba tare da ran ta kashe wata rai ba ko ta aikata kafurci au zinan ko ta yi zina au kaɗe ɗariƙin ko ta tsare hanya ta yi fashi da makami ɗan fashi da makami hukuncinsa kisa ɗan kidnafin hukuncinsa kisa ɗan fashi da makami wana kiransu masu yaƙar Allah da manzonsa kyawun ɗan kidnafin idan za a masa hukunci na musulunci da an kama shi kafin ya mutu a yanke masa hannun dama a yanke masa kafan hagu da ransa tukunna a yanke kafar a kakkarya ta a yanke hannu a kakkarya shi sannan a kashe shi mugun laifi ne wannan kidnapping mugun laifi fashi da makami mugun laifi Allah ya la'anci masu yin su in kuma akwai masu shari'a Allah ya gaggauta shari'ar da su Allah ya kare mu da wannan ya share mana wannan musiba a wannan ƙasa tamu mun rubuta wa isra'ilawa wanda ya haka ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba faka anna ma qatalan nasa jami'an kai ka ce dukkan mutanen duniya ya kashe zunubin wanda ya kashe rai ɗaya mutum ɗaya ba tare da haƙƙi ba za a bashi zunubin wanda ya kashe mutanen duniya ma gaba ɗaya Allah ya sauƙaƙe wa man ahayaha faka annama ahayan nasi jami'a hakanan wanda ya raya rai ya tsara ran da Allah ya ce kada a kashe a tsare shi ma wannan kamar wanda ya raya duniya ne gaba daya قال ابن عباس عبد الله بن عباس ياتي من حيث انتهاك wa وصونها wato ta bangaren keta mutuncin ran wanda ya keta mutuncin rai ta hanyar ya kashe ta kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya wanda kuma ya tsare mutuncin rai bai kashe ta ba saboda ya yarda shari'a ta tsare mutuncinta shi ma kamar ya tsare mutuncin dukkan mutanen duniya walaƙar ja'adhum ai bani isra'il tabbas ya zo musu mana su isra'ilawa me ya zo musu rusuluna manzanninmu bil bayyinati ai da mu'jizozi ai mu'jizat wato manzanninmu sun zo musu da mu'jizozi amma kuma thumma inna katiran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun duk da wannan mu'jizozin da manzannin mu suka zo musu da shi da dokoki filla filla da hankali ke iya ganewa sai gashi da yawa daga cikin su suna masu barna bayan ƙasa ba sa tsare dokoki ai mujawizuna al-hadda bil kufri suna ƙetare iyaka ta hanyar aikata kafurci wa da da kisan da kisan kai wa ghairi zalika da wani wannan daga cikin laifuffuka Allah ya sauƙaƙe malam ya ce hukmu man taqaddama idza zukira fil qur'an biduni qaidin hukuncin wato waɗannan da suka gabata ko abin da ya gabata ba da muka yi din nan hukuncin bayanan da muka da muka yi ko mutanen da muka ambata da suka zo cikin alkur'ani hukuncin da aka bayyana nau'in nan mutane ko na mutane da suka zo cikin alkur'ani mutane na da kenan al'umman da biduni qaidin ba tare da an kayyade ba aka ce ga hukuncinsu to irin wannan hukunci mu ma shine hukuncinmu sara hukmana fa wajaba alaina an nahkuma bihi ya zama to tamkar mu wajibi ne akan mu menene mai hukunci da shi yanzu wannan da aka ce katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a an rubuta isra'ila wannan hukunci to mu din ma yi haka ne mu ma haka ne a wannan zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kashe rai kawai bisa zalunci tamkar ya kashe duniya ne gaba daya wanda kuma ya tsare rai ya ki kashe rai saboda shari'a ta haramta a kashe ran kamar ya kare dukkan mutanen duniya ne lokaci yayi to na ga sai mu tsaya anan ko alhamdulillah na ga akwai abin nan tambaya ɗaya da muka tafi da ita eh, abin nan karatunmu na karshe bai tambayar na cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara ma lafiya tambaya ta ita ce ne nake bin wani bashi da ya fi naira dubu ɗari biyar sai Allah ya masa rasuwa amma kafin rasuwansa mahaifinsa na da labarin bashin sai na fidda zakka na bawa mahaifin wanda nake bin bashin amma sai na tunatar da shi kan bashin da nake bin ɗansa sai uban ya ce na ɗau kuɗin madadin bashin malan shin zakana ya yi shi ma da yana hankalinsa a tashi don abubuwan akwai da da tabbaci akwai rashin daddaku a ciki eh, wato gaskiyar lamari shine a shari'ance idan dai har uban ya cancanci shin zakka uban ya cancanci shin zakka aka ba shi wannan kuɗi da nufin zakka da cewa zakka ce amma kuma aka tunatar da shi kamar yadda mai tambaya yi ba a cewa zakkan ba ta yi ba amma kuma babu dattaku a cikin wannan ai kada za ka fi da zakka kana kuɗayin Allah maɗaukin sarki ya tausaya maka ya ƙara bunƙasa arzikinka ya haɓaka kafin shekara ta zo ya wanke maka zunubanka sannan kuma ka zo ka kana wa ubangiji irin wannan mu'amala daidai ne eh ai ba da taku a ci bai kamata a yi haka ba amma kuma maluma suka cin aka yi haka ba a cewa zakan ba ta yi ba saboda haka Allah a kiyaye shi zakka din nan eh, abin nan eh, wani kuɗi ne da shari'a ta wajabtawa wanda Allah ya wace musu su bayar kuma babu wani alfarma a ciki shi sa ma in zaka ba mutum zakka ka gaya masa zakka ce don kar ya dauka kuma wata alfarma ka masa har ma ka nemi amfani da wannan dama ka yi ta sanya shi ka yi ta sa ko wata rana ko lokacin zaɓe ya zo ka ce zai je hawa kuri a doka ta shi zakka a gaya masa zakka ne domin kare ya ɗauka ma dama wata alfarma ce an fahimci abin kuma kada a riƙa yin wannan ce ina bin wani bashi saboda haka yanzu na bashi zakka domin ya biya ni bai kamata a riƙa yin haka ba dutta ku muna fata Allah ya taimake mu akwai wani abu ne eh, na'am akwai